عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله في الأولين والآخرين يقول الله جل ميكائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna salati ga fiyayyen halitta annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna rokon sira da amincin Allah ya tabbata gare sa zuwa ranar sakamako bayan haka bayan Allah ina makaina da ku dukan ku wasulki cewa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki saboda da tsoron Allah ace samun nasara a nan duniya da tsoron Allah ace cin nasara ranar tashin kiyama menene tsoron Allah an taj'al bainaka wa baina azabillahi wiqaya shine ka sa shamaki tsakaninka da azaban Allah abinda Allah ce so ka aikata ka aiwatar abinda Allah baya so ka nisece sa bayan Allah ayoyi da yawa al'ummomin da suka shude saboda muhimmancin tsoron Allah sai da Allah ya ce muna walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum hakikan al'ummomin da muka ba su mazowar littafi da muka turo musu annabawa gabaninku saboda muhimmancin tsoron Allah sai da muka musu wasilci cewa su yi tsoron Allah sa'annan ku al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam khairu ummatin ukhrijat lin-nas alladhina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil atham wayanda ce umarni da alkhairi suke hana mutane mugun aiki bayan Allah yau maudu'in mu yana magana daga cikin ɗaya daga cikin cututtukan zukata wanda idan suka kama zuciya zuciya bata samu hutu ba gangan jiki bai samu hutu ba kai bal cuta ce da idan ta kama mutum takan ja mutum zuwa kafirci cuta ce da take jan mutum zuwa girman kai cuta ce da take jan mutum zuwa ga halaka da yi uwayensa bayan Allah bayan Allah wannan wata irin cuta ce wannan cutan ita ce farkon cuta da yasa aka saba ma Allah a cikin sammai haka kuma ita ce farkon cutan da aka fara saba ma Allah a ban kasa ka tambayi kanka wani cuta ne wannan shine cutan hasada cutan hasada bawan Allah menene ace nufi da hasada idan aka ce hasada me ace nufi da shi a cikin ma'ana addinin musulunci Allah subhanahu ta'ala ka kare mu ka nisantar da mu daga barin aikata hasada bayan Allah maluma suka ce hasada ita ce ka yi fama ka yi kokarin cewa ni'iman da ce tare da wani duk bukatan ka kaga rushewan wannan ni'iman hasada shi ne damuwanka duka kaga ya za a yi ni'iman da wane ce ciki ya za a ce wata rana ya wayi gari babu nan babu shi cikin wannan ni'ima saboda shi ibn al-qayyim ya zo da tarifin hasada cikin littafinsa bada'il fawaid sai ya ce aslul hasad huwa bughdu ni'matillahi 'ala al-mahsud wa tamanni zawaliha shine ka ringa hasada kana haushin ni'iman Allah da ya sa ma wani daga cikin bayunsa na sarauta ne na arziki ne na daukaka ne na ilimi ne kana faman ka da gani a wannan abun maimakon ya birge ka ka masa addu'a to duk fatan ka shine niman nan ya rushe kuma sai ka manta cewa Allah subhanahu wata'ala ya basa to masu hasada malum sun kasa su kashi gusan hudu ko guda uku suka ce akwai mugun mugun shi wanda shi bukatansa ne ni'iman kan nan ya guje yau kana da kudi gobe a wayi gari ka zama talaka shi kuma ya zama mai kudi daga cikin masu hasada akwai wannan nau'in shi naka ya guje shi ya samu akwai daga cikin masu hasada shi wanda to shi baya da matsala in dai zaka samu shi ma ya samu to ba matsala amma in dai kai zaka samu shi ba zai samu wato wallahi akwai bala'i ya kamata duk inda zai shiga in zai hau bokaye ya shiga malumma in na ce malumma, malumman bokaye eh ba malumin ahlus sunna ba ya shiga nan ya fita nan duk da ce duk kawai saboda ya ga kawai ni'iman ya guji to akwai kuma wani da shi bukatansa shine tun da shi bai da shi to kai ma kaka samu a a lalace. to akwai wani ɗaya da maluma suka ce yana da ɗan sauki shine kaga wani cikin ni'ima arziki Allah ya basa arzikin yana ciyar da arzikin hanyar Allah sai kai fama Allah da ka bani arziki ni ma in irin aikinsa maluma suka ce ya dace mutum ne Allah ya basa ilimi ka ce Allah ka bani ilimin irin na wane in riga karantar da mutane ina wazi na shirya da mutane maluma suka ce ya dace to hasadan kun san saboda mugun hasada bai saya tsakanin masarauta eh, sarakai da masu arziki kawai har tsakanin maluma da almajiri abun ya shiga zaka ga malami saboda inda dan uwansa malami ya kai shi bai iya ya kai wurin ba ko kuma a'a ko shi ya fi dan uwansa malamin ilimi amma shi wancan da bai kai shi ilimi ba Allah ya bashi dokaka sai kaga ya samu damuwa shi kuma cuta ne hasada ne zaka ga ko mai aka ce malam wane yayi baya birge sa saboda dai shi ba shi yayi ba saboda shi bai kai shi ba yana ga to ai na fi shi ilimi muna nan sannan ya zo me yasa za a ce ya kai wannan bala'i ne bayan Allah saboda bala'in hasada hasada ya bari iblisa ya zama dan wuta har ila abadan lokacin da Allah subhanahu wataala وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وأنه آية وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce ma mala'iku gani nan ina kera wata halitta halittan dan adam ce nan Allah ya karrama ka ya girmama ka gabanin ka zo duniya kakanmu annabi Adam sai da Allah ya ce mala'iku da aljannu da mana da Ibisa kowa shi mai sujjada Allah ya ce wala qad karramna bani Adam bayan Allah ya doka ka kai kawo kanan saboda ka bautata masa sai ka bayan da Allah ya halittan annabi Adam sai Allah ya ce ma mala'iku gani ina sola wata halitta amma daga ƙasa ne in dai na kare halittan na fura rai a ciki to ku yi masa sujjada sai lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya gama halittansa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ma mala'iku ai sujjada mala'iku kowa ya fada ya sujjada sai iblis ya kiya kun san me yasa saboda hasada kun bi san me yasa saboda girman kai dama ita hasadan tana jawo mutum zuwa girman kai ne duk wanda kace sa, idan zaka ci gaskiya ba ci shi ba zaka karbi ba saboda kana ganin me yasa shi zai faɗi min lokacin iblis ya kiya ba zai sujjada ba da aka tambayi iblis Allah ya ce mai ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai astakbarta am kunta min al-ali ka yi girman kai ne yasa ba kai sujada, ko dai kana ganin ka fi sani lokacin sai iblis ya ce ka ce mai Allah <laughs> ai wannan ba zai yi ba ya zai yi ma adam annabi adam sujada khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ka halicce ni ne fa daga wuta daga hasken wuta sai ka halicci wannan daga kasa ka ce kuma yi masa sujada kaga inda hasada kai shi yayi girman kai Allah subhanahu wa ta'ala ya sire masa ya cire shi cikin aljanna me ya kaisa wannan hasada yana ga tunda shi aka halitta da wuta shi ya fi da cancantan wukaka, in ma za a yi mawar sujada da Allah ya kamata ya ce mala'iku su masa sujada amma da ya samu akasin haka sai ya yi girman kai ya saba ma Allah ya manta cewa Allah ya halice sa ya manta cewa ba Adama ya yi umurni ba Allah ya yi umurni bayan Allah kai bar aban ka sama da aka turo bayan Adam Allah subhanahu wataala ya dawwamar da shi cikin aljanna ya masa umarni ya ce mai kaci komai banda wannan itace shaytani ya bi sa ya ringa rudan sa ya ringa rudan sa har ya saba ma Allah to bai kare ba wannan sabon Allah ya bar aka cire annabi Adam cikin aljanna aka kawo mu duniya mu ce wahala to bayan Allah da aka zo ban kasan ma hasada ya bari aka zama aka saba ma Allah farkon sabon Allah Shi ne kissan ƙabila da habila aya annabi adam watlu alaihim na babanai abram adama iz qarraba qurbanan watlu alaihim naba bani adama iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak hasada lokacin da suka kai suka kai suka nemi kusanta da Allah aka ba da sadaka al'umman annabi mu muka samu daman cin sadaka al'ummomin da suka shude ko zakka ne idan aka cire ana barin sa ne wuta in Allah ya karba wuta zai sauko daga sama zai cinye wannan lokacin da Allah ya karbi da madan uwansa ba a karban masa wannan sadakan ba sai ya ce madan uwansa wallahi sai na kashe ka saboda ya ga alaman cewa dan uwansa ya fisa sai ya zama na sanadiyyan ya kasa dan uwansa wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da hasada ce iya sa bayan Allah saboda shi bayan Allah idan ka ga ɗan uwanka cikin ni'ima duk lokacin da ka fara jin cikin zuciyanka ba daji kana jin haushi to ka fara jin makanka tsoro ka fara samun ciwon da zai kashe ka cena. saboda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 oho makanka ba abin da za ka yi Allah ce ba da mulki shi ce karban mulki shi ce daukaka wanda ya ga dama ka fi shi ilimi ya fi ka daukaka ganin daman Allah ne ka yadda amma wallahi in ka ce ba ka yadda sai kaga bala'i da masifa kun san me yasa mutane suka zama mushrikai wallahi hasada yan kasuwa biyu shaguna biyu na kusa da juna wane na samun kasuwa ba na samun kasuwa maimakon ya mai da al'amarin shi jin Allah sai ya koma cikin bokaye saboda hasada saboda wane idan yayi magana maganar na da shiga ni kuma in dai magana mutane daidai kuce saurara na sai ya koma hasada duk abin da aka faɗi game da waye baya ji kaga hasada na bar mutu ya zama mai shiga bokaye hasada na bari me yasa zaka ga 'yan siyasa hasada na iya tura wani ya je kashe wani hasada na bari wani ya tura a je a kashe ɗan takara ɗan uwansa Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace wannan bala'i ne da in al'umma ba su magance ta ba ba yanda za a yi a samu ci gaba a cikin al'umma me ce bari mata suna halaka juna a gidan aure hasada duk wani sabon Allah da aka yi a kasa za ka ga ina da alaka da hasada Allah subhanahu wataala ya samu dace hasada ciwo ne da kar yi tsammani sai wanda ce nisa da kai wani lokaci wanda ce kusa da kai shi ne bala'i saboda hasada saboda cuta ce da girmanta ta kai bata bari kanne da yayani ba kani zaka ga yana hasada yaya yaya na hasada kani zaka ga mutane gida guda ubansu daya zaka ga wan baya son wan ba wan baya son wan saboda wan ya samu daukaka wannan bai samu daukaka ba attajirai haka to bayan Allah in kana son ka gane cewa hasada bala'i ne ku koma mu koma kisan annabi Yusuf لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبع إن أبانا لفي ضلال مبين suka ce kai gaskiya akwai matsala kaga Yusufa da dan uwansa Bunyamin Tosu babanmu ya fi so to saboda shi a takeice ba kisan zamu karanta ba ku diba inda hasada ya kai su suka yi niyya to mu kashe shi wai suka ce a kan mu kashe shi baban su guda fa su duka in dai ma izza ne da daukaka ya samu daukakan su ne in dai ma ya samu daukaka gobe za a ce ai kannin suwa ne ko kuma koya za su ci amfani saboda karshen kissan duk wanda ya sa kissan annabi yusufa sun ci amfani annabi yusufa amma hasada bai iya ba ya bar sun yi tunani ba hasada ya kai inda zai makantar da bawan Allah baka gani baka ji kai bukatan ka duka in ka dama kana jin haushi sai yasa sabon watch kace eh watch kuma ya samu to gobe ba watch zai samu fulla zai samu ka mutu lokacin suka ce ya to ya kamata mu kashe annabi Yusuf a kashe annabi Yusuf lokacin bai zama annabi ba annabi ba a kashe Yusuf suka ce a kar mu kashe shi yanzu mu je mu turhulga shi wani mu je da shi wani wurin da ma kai ko kamshin shi baban mu ba zai kasa karaci ba aka yi ta shawara aka yi ta dokan mataki kan yanda kawai kari su fa saboda ku gane mugun hasada inda yake kai mutum suka ce dai karshe aka dace dai kai yanzu an je to ya baba me yasa ba za ka ba mu Yusufa ba in muna zuwa kiwo shi ma ya bi mu saboda shi ya ringa wargi yana kaza yana kaza muna koya mai abubuwa baba ya ce eh ina jin tsoro fa kada ku je da shi wani abu ya je ya same shi kada kura ya canje shi aka ce aba mu goma sha daya kura ya ci karnin mu na abba ai baba kai kuma da mun ji kunya baba ce to shikenan aje dama sun yi niyan abin da za su da aka je yanzu sai aka ja ko wani sofar rija sai aka ɗauki Yusuf aka sake ciki kaga hasada ba su tunanin zai iya kare almuhim zai iya mutuwa zai iya akwai maciji ciki almuhim su dai tun da dai bukatan su ne Yusuf ya bace gaban babansu tun da babansu na son shi almuhim ko me zai faru ya faru aka saka yusufa wa'insu kuma suka zo suka ga yusufa wani su zo diban ruwa sai suka ga yusufa bayan haka ma suka kare suka ce a wallahi kariya ne ba za a tafi da shi haka kawai bawan su ne suka ce kaza suka ce kaza suka ce to bawan ku yaya kai ya zo nan wa ya gudu musu ne ka almuhim karshe suka sayar da shi da su kudaden da bai taka kara ya kare ba kanin su saboda ka gane hasada yana iya fasa gida yana iya ruguza gida ya bar gida a kasa samun kan gidan a kasa samun kwanciyar hankali aka sayar da yusufa yusufa ya je ya yi bauta ya kare karshe ya fada cikin saraka jarabta kan jarabta karshe kun saboda ku gane mai hasada shi ne kawai da bala'i da masifa ba abin da zai iya hana ka kai inda Allah ya so ka kai sai ka kai annabi yusufa aka wayi gari ya zama sarkin misra suka koma kuma suna neman bukata wurin wurinsa kai kuma ka daina hasadan ka allah ya ba shi. kawai ka yadda wallahi in baka yadda ba kai zaka sha wahala kullum bibi kullum hawan jini in kana ji da hankalinka na tashe in ka ganshi hankalinka ya tashi yasa gilas hankalinka ya tashi yasa sabon fulla hankalinka ya tashi kana nan shine assemblyman kana jin haushi kawai sai ga jan bashi shine abin nan caman a shaman tuka kika ce to bala'i ya faru daidai kamar yadda ya faru da annabi yusuf soyayyen baban kawai suka raba shi da shi sai sai gashi ya zama sarki annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace cikin hadisi dabba alaikum da'ul umam ka ai tasarraba ilaikum da'ul umam kaga cutan al'ummomi ya same ku ya kama ku ko al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka tambayi annabi wani cuta ne wannan annabi ya ce alhasad wal baghdha annabi ya ce ita ce hasada da kiyayya annabi ya ce hiya alhalika alhalika bilha annabi ya ce ita ce kankara kai ita ce kwalfe ma mutum ta annabi ce la aqulu innaha tahliqu ras walakinnaha tahliqu din ba zan ce yana kankare gashin kanka ba wallahi yana kankare addininka sai annabi ya ci gaba da magana ya ce wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba fashe ku yi imani wala tukminu bayan da za ku yi imani hatta tahabu fashe kun so juna ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum ba kwa so nuna muku wani abu da idan kuka yi shi za ku so juna annabi ce afshi salama bainakum ku ringa yada sallama tsakaninku aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد بايو الله مروكي الله سبحانه وتعالى يربى مدى حسدا الله سبحانه وتعالى ككاري مدى قبر حسدا معلوم ما سكتشي شي مي حسدا akwai cututtuka guda biyar da za su kama shi gabanin ma ya cutar da wanda ce ma hasada gabanin shi ya iya cutar da wanda ya ce ma hasada akwai cututtuka guda biyar da zai same shi na farko ghammun la yanqati'u abadan zaka ganshi kullun cikin kunci da damuwa da pressure ci da zuciyar da bai taba rabuwa da shi na biyu musibatun la yu'jaru alayhi za ka gan shi kullum cikin bala'i da musifa da kai kawo kawai shi wanda ya ce ma hasadan baya ga abin da yake so ya faru da shi baya faruwa za ka ga kullum cikin musiba ya ce fadi tashi ya ce kuma musiban ba lada maluma suka ce mazammatul la yuhmadu alaiha zargin da ba a zargin da ba a gode bai a kansa to babban abun na fudu shine sakhtur rabb fushin Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi mai hasada maluma suka ce mana adawa da Allah kamar yana ce ma Allah baka iya rabo ba ya manta cewa Allah ya ce inna Allah alimun hakim Allah shi ne ilimi ne kuma hakimi ne mai hikima ne hikima shi ne aje abu inda ya dace shi mai hasada na gani Allah bai iya ba saboda ya aka yi inda Allah ya iya dawa ne shi Ibrahim nan bai kamata ya zama alhaji ba shi malam Muhammad ya kamata a ce shi ce rike da Ibn Abbas ba wani ma wai da hasada ya kai mai inda ya kai wai shi masallaci Ibn Abbas nan ma wani hawa da ake ta dibiyawa ana ta dibiyar nan shi bai ga amfanin shi da ya kamata a jina classrooms kuma wai malami ne fa wa da ya kamata a jina classrooms sai ya manta cewa hasada ya makantar da shi ya manta cewa classrooms da school na need compound ina compound Allah ya raba mu da hasada haka hasada ce da mutum zai bari ya koma kaman wawa maganganun da zai ta yi masu hankali da ke kusa da shi sun san kaman wallahi mashirmaci ne kawai hasada ne to za ka gamu da fushin Allah subhanahu wa ta'ala saboda kana nuna Allah bai iya komai ba kai ka iya ah arnan makka wallahi yadda na fadi muku farko kafirci ma hasada na ya zama mutu ya zama kafiri kasan arnan makka su wa problem su ba su yadda da annabi bane ba gabanin a bashi annabci ma suna cewa shi as-sadiqul amin kun san me ya hana su imani hasada wa qalu laula nuzila hadha al-qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim ya ya ce Muhammadu da shekarun jiya tashi nan maraya ne mu muka rene shi sai ce ko ba shine ba annabi akan mu da ma wani manya manya mutane ne kaman kaman su Abu Jahal da sauransu a ce su ne aka ba annabcin nan kaga ce nan ba ba su yadda bane hasada ne suka ki alsa Allah ya ce a ah, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum shin su ce raba rahaman Allah Allah ya ce mu muka raba rayuwar duniya ma mu muka raba ma kowa muka aje kowa inda ya dace wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat muka daukaka shashi akan shashi muka bar wane ya zama sarki wane ya zama dogaro wane ya zama malami wane ya zama almajiri Allah ce mu muka yi haka me yasa li yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya saboda shashi su rika shashi abun amfani da shi shashi su ringa ma shashi hidima inda kana da kudi wane na da kudi kana ga in toiletin gidanka ya cika zai kwashi baka kwashewa inna Allah alimun hakim bawan Allah Allah ya sa mu dace malama suka ce to ya za ka yi in Allah ya jarabce ka da wannan bala'in cutan ya za ka yi ka rabu da shi ya za ka yi ka rabu da shi na farko ka yadda cewa Allah shi ce rabawa ba wani sai shi ka yadda cewa Allah shi ce rabawa idan ka yadda cewa Allah shi ce rabawa babu wani shi babu mai bayarwa sai Allah babu mai hanawa sai Allah za ka samu ɗan sauki zuciyanka na biyu maluma suka ce ka tabbatar cewa ar-rizq wal faqr al-manzila wa adamiha kulluha mana ibtila'un min Allah ka yadda cewa daga daukaka da rashin daukakan arziki da talauci duka ba wani fadala bane wa inna ma jarabtawa ne daga Allah mai kudi an bashi saboda a jarabce shi talakawan an ba ba su ba saboda a jarabce su mai kudin an bashi saboda a gani haƙƙin talakawan zai ba su shi mai talakan kuma aka hana shi aka ga ko zai yadda cewa Allah shi ce abin da ya ga dama saboda shi ne wai mahaukaci ne wani wata rana ne sallar juma'a sai limami ya jinkiri sai wani mahaukaci kawai ya tashi sai ya hau mimbari sai aka ce a sauke shi sai mutane suka ce a dottijawa da ce gaba aka cacale shi sai ya saya sai ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqakum min zawjayn wa qassamakum qismayn ba nassin nace karantawa amma ma'anan nassin wa ja'ala minkum al-faqira wal ghani fala ghaniyukum hamida wala wala صبرا sabara الله عليكم ajma'in ma'anan nassin da ya fadi abin da ya fadi sai ce shi ya gode ma Allah subhanahu wataala da ya harci mutane ya yi su mata da maza sai ya raba su kuma biyu ya yi su sarakai da talakawa masu kudi da talakawa masu kudin ba su gode ma Allah talakawa su ci hakuri kan talakin su Allah ya sire masu duka gaba daya ka gani ko ibtila ne jarabawa ne Allah subhanahu wataala ya samu dace saboda shi abu biyu in ka rike shi zaka dan samu sauki Allah zai raba ka da wallahi wani idan zaka sa rigan kirki to bala'i kenan ina tuna ranar aure na babanni na zaune bai kamata mu fadi ba sai wata ta ce min wai kai malam ana ce kana claiming sai na ce ko ina rena mutane ne ko kai kuma dai ina ina rena mutane ne ko ina girman kai ne wai a'a ba kana rena mutane bane kana gaida mutum ka gan shiga ba ka girman kai kawai kana son shiri too much sai nace um sai na da shi na gane shi jiyance ce aya ta musu Allah subhanahu wataala ya samu dace bayan Allah ina da sako guda biyu dayan game da amanan da Allah subhanahu wataala ya bamu ne kutubanmu ne kan hasada wannan sako ne sako ɗayar yana bukatan hutuba ne mai zaman kansa amma saboda lokacinsa sa muce sai mu dan ja kunnan juna shi ne game da amana da ni'ima na a'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku masu kiwo ne kuma wallahi sai Allah ya tambaye ku daga wani abu da aka baku na biyu game da masallacin mu idan ka fita waje zaka ga cewa ana aiki ko ba ka bane abu ya yi kyau ko da ma wani ba zai mai daɗi ba saboda shi zuciya ya riga ya sasa saboda hasada eh suna ba ta kudin ne da ba wani duwatsu da aka ja ka kawo mai sada za a sa ba masallaci masallaci kuma da tiles na duwatsu akwai wanda suka faɗi amma mu Allah subhanahu wataala muka sa ma gaba Allah ya kama ma malamin mu jihadin da yayi tun tun Ibn Abbas na dan kankani har yau Allah ya karba Allah ya zama sanadiyar shigar sa aljanna bayan Allah dole sai da taimako ko ba haka ba to mu fara da farkon message na shi da shi mu ni'ima ne akwai wanda ya nemi a'a da kudi da duk abin da ka sani bai samu ba kai da ka samu kuma kakka sammani shi kenan wallahi sai Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama me yasa na tuna wannan jiya muna school school ya fito yara da yawa bodin an samu bodin wata ta samu ta kuradi wata ta samu menene bayan Allah kana ga aka mace Eh, ka doke ta kaje ka aje ta kuradi kai baka nan ba umma ba baba ba sista ba kowa da ce ce mata bari ko i daga class ne teachers ce control su a aka fito class ya kare kana gani idan tarbiyyar ta yi lalace gaban Allah kana da abun fadi ba daidai bane ka doki aka mace schools ya fito eh schools ya fito yaran on the fourth wai sun fara zuwa school sai ka doki arka mace ka kai ta kumasi kai tunaninka duka ya za ta yi ta tara duniya ka manta cewa an ka kwanta kabari kuma ba wanda zai tambaye ta ko government school ta attend ko kuma private school ba wanda zai tambaya amma wallahi sai an tambaye ka ya aka yi ta zudda mutunci ta gabanin ta yi aure sai an tambaye ka ya aka yi ta zudda mutuncin ta gabanin ta yi aure sai aka yi ya aka yi ka zudda mutuncin ka rusar da amanan da Allah ya baka baka kula da shi ba akwai iyayen da basu ma san me ke faruwa cikin laifin yaran matan su ma ba sani ba yaran matan sun wuce inda kuke tsammani kaka ce a yaran wai girls school ne ba maza ciki karya ne wallahi akwai yarinyar na saurari interview ta aka tambaye ta ya ta ta zama lesbian ta ce da ta je SS ta koyi lesbianity waye koya mata school madanta matan sun wuce inda kuke tsammani idan aka tara mata zalla aka ce ba namiji sai su ringa amfani da juna da yasa da kwankwamba da banana inda suka kai kenan su yaran matan yanzu ba kamar maza bane maza za a iya tara su su maza zalla har a kare lafiya lau sai dai in za a samu problem sai da a samu wanda mai sata amma ya yi wuya a samu a namijin ga da namijin ga amma mata su ba haka suke ba saboda shi ka diba tarbiyyar yaranka in dai kada da hali yarinyan ka ta samu bodin malam ce je ka canja mata a bata dai ko nawa zaka kashi ka je ka ringa kallon ta ta fito su ka ringa mata bincike ya fi ka je ka aje ta sai in tayi wata hudu sannan zaka ganta Allah ya sa mu dace na biyu bayan Allah na san ni ba malam Muhammad bane amma malam Muhammad na nan muna bukatan kuji kudin kuma kun san malam ya karbi kudin ku inda ake sawa ko masallaci za a sa muna bukatan siminti siminti kuma ba shi kare ba muna bukatan kudi 6000 na san karfin murya na bai kai na malam Muhammad ba amma kun san ina da wani tabbas da ku na tabbas shi mai bayarwa saboda Allah ba ruwan shi da muryan da ya kira shi abin da ya dame shi ne aikin Allah za a yi in dai aka ce eh zai bayar ko waye ne ya magana haka ne ko ba ka bane to muna bukatan kudi kafin in sauka muna bukatan kudi 6000 wani ya bude kofa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanda fil islami sunnatan hasana duk wanda ya kirkiro kai wata sunna mai kyau cikin musulunci masalan taimako za a rihe ma sai kowa ya relax sai kai kace ka bada 500 kaga wannan ka kaman kama wayansu injection ne wani ma ce a ni ma na na bada 500 amma ina jin tsoro Allahu akbar Allahu akbar mala ya fara da 200 Ghana cedis malam bai bar na kare hadisin ba yanzu duk wanda zai bayar da wani abu malam na da irin ladansa kuma ba za a rage mai shi ladansa ba abinda da bukata bai za a yi za a yi aikin Allah ma'aikata sun fara aiki dole a biya su ko ne duwa sun in aka sai ya kare in aka sai an sai ko amma wanda zai aiki kuma an biya shi kuma sun ci abinci kuma ana bukatan siminti siminti zaka iya sai ka kawo ne bayan Allah kudi na ta zuwa ga wani kuma ya bada 200 ga wani ya bayar da kudi mai yawa shi ban fadi Allah subhanahu wataala ya samu dace bayan Allah a taimaka saboda mu gani kafin lokaci kankani masallacin Ibn Abbas ya zama abun zo a kalla ku zo ku gani wai ka taba ga masallacin Ibn Abbas a to zan je yin sallar juma'a saboda ni ma an gani ba za a ba labari ba bayan Allah aikin Allah za a yi kar ka damu da wanda ce magana ni ba kowa bane amma aikin Allah za a yi ka taimaka in aka gama sallah kuma kai da naka bai iya ya zo nan ba sai ka cire ka ce Allah ganawa kai tawassali Allah ya biya maka bukatunka wani ya ba da 300 bayan Allah ana tafiya a bayar saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda Allah wanda ya jina ma Allah masallaci sai Allah ya jina ma mai gida a cikin aljanna gidajen aljanna kuma ba irin gidajen duniya bane kudin ka shedani zai ce maka a'a kar ka bayar ya kare ya baka mamaci ba za ka kai gobe ba wa ma tadri nafsun ma za ta kisibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut me yiwa ranka ba zai kai gobe ba amma baka sani ba kuma ka aje kudin akwai wani wani mai kudi ne Najeriya ya mutu ya bar kamfanonuka ya bar property manya manyan property sai lokacin sai mutane sai ba tun yana rayu wani aminin shi malami ne yana ce mai bawa ne ka ji na koda masallaci ne ko makaranta sai ya kiya sai da aka kare na manta amountin millions millions na Najeriya da ya mutu ya bari banda motoci da gidaje sai aka zauna da ƴaƴan aka ce to baban ku fa ya kamata eh, aminin su baban su ya zauna ya ce to ya kamata da mu jina ma baban ku da wani masallaci abinda saboda annabi ya ce idan ka mutu ko manka ya yanke sai dai sadaqatul jariya aw ilmun yuntafa bi aw waladun salihun yad'u lahu muna ganewa sai yaran suka zauna aka kalli juna suka ce ma aminu baban su gaskiya ni dai ba mu ga ban ga alaman cewa babanmu na bukatar masallaci ba so inda yana bukatar masallaci da ya cina shi cikin rayuwarsa saboda shi kawai a raba mu da kuɗin mu wallahi ya ƴan zamanin ga ba tabbas mu ne mu ce nan babu ba mu da tabbas wallahi ba mu da tabbas ka bar kuɗi <laughs> saboda shi aka ce aikin Allah bayar wannan kana da garanti a yi lajiran gaban Allah amma duk wanda ya saura kawai dai tunaninka ne ga wani ya ba mu 1800 1800 Allah subhanahu ta'ala ka jera mu mai shi gida a cikin ardanna Allah inda ma jira da gidaje Allah a kara mai ni'ima a kawai ta gidajen Allah subhanahu ta'ala ya saka da alkhairi barin kara ci dayawa 1800 ne Allah ya saka da alkhairi ga wayansu kuma sun bada kudade lokacin na bada kissa kudade ne masu dan yawa wani kuma ya bada kudi wani ya bada 100 cities wani ya bada 50 wani ya ba da 100 wani ya ba da 50 bayan Allah wasabiquna sabiqun ulaika almuqarrabun wa'anda za su ringa riganganto lokacin da ake zancen a taimaka ma addinin Allah su ne wa'anda ce riganganto na alkhairi wa'anda ya kamata su yi alfahari ba riganganto wurin iya rawa ba ba riganganto irin tabazzuranci lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya baka ni'ima na aure ko ni'ima na suna ba a ce alhaji wane gidansa an an yanka shanu guda biyar raguna guda goma abincin in ka zo sai kana bol da shi sai kai me gaban Allah zaka bada labari akwai talakawa suna can basu ci ba ba irin wannan bane abin da ya kamata ana gasa akai ba Allah subhanahu ta'ala ya saka wa mutane alkhairi iyaye mata kuna jin mu zaki ya kawo naki bayan sallah kai kuma ke gashi a jina ɗakin Allah bayan Allah kar ku manta da siminti in ba dai zaka ka sai ka sai ka kawo in guda biyu zaka iya sai ka sai ka kawo kar ka da a ce karban kudi kai dai ina za a sa hanyar Allah ko bayar kai Allah ya karbi me za a yi da shi wannan ba maganan ka bane kuma ka san da ba a gacin shi wallahi da ana ci kullum malam na fadi muna da ba kai nan ba ko da an kai <laughs> ah, mu almajiri ne muka zauna muke shawara zaga muka ce eh Allah ya ja zamanin malam yanda malam ce da Ibn Abbas ga mu da ce tasowa wa zai iya yi eh saboda shi malam ya tafi almajiri ana tulo idanu ne aka ga masallan juma'a ba ga irin wannan kwano nan da a ce kawai ta wannan ba a ga kifi a ga salad a ga kaza zai <laughs> ga idanun kowa ran shi abata bata to wa zai yi malam bai nan da arjifu shi ce yi kudin ma ba shi ce cidawa ba ana cidawa a wuce da shi an zazzana a wuce da shi Allah subhanahu wataala ya karba masa mu duka Allah ya karba muna duk wanda ya bada kudi ko kuma yana jin zafi jikin zuciyar shi ta ina da shi da na bayar Allah ka azurta mishi. shi wanda ce kuma ce ga ana bata kudin ne Allah subhanahu wataala ya sa ya gane in zai gane in bai gane ba kuma Allah ka bar shi yanda yake Allah subhanahu wataala ka dauka kamu, Allah ka karbi ibadunmu Allah subhanahu wataala ka kiyaye mu da sharri masu hasada to kai kuma da Allah ya maka ni'ima kakka mani kaman in ana maka hasada kaman wani abun banza ne a'a alkawali ne duk kullu zini matin mahsud sai nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka masa ni'ima saboda shi ce ista'inu bi qada'i hawaijikum bil kitman duk wanda Allah ya masa ni'ima wallahi sai maka hasada saboda shi ne ma annabi ce to kar yi wasa da safe ikhlas da falak da nasi uku uku kar wasa da safe uku da marance uku ka kama su Allah subhanahu wataala ya karba mun sawaita Allah subhanahu wataala ya fi muna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين Allah ka taimake wayanmu da ke Gaza Allah ka ɗaukaka su kaman kuma yakin wayo an kuma fara da na shiga na'am da na shiga cikin idara malam na cewa kuma sun kuma jaddada har yakin Allah subhanahu wataala isa yakin sun jaddada shi ne saboda duniya daga duka ga kunyan su Allah subhanahu wataala ka kunyatar da su ka dauka ka musulunci yau mun san holiday ne ko ba ka bane holiday ne ko ba holiday bane to bayan lasar akwai muhadara aikin ce nan ka zo ka ji maganan Allah ka jo ka doki guzuri tun da baka je aiki ba ka ji hutuba ka kuma zo ka ji muhadara ka kara Allah ya sa mu yi yanzu Allah ya sa mu ya mu fito bayan la'asar bidabt kutuban abun nan muhadara Allah subhanahu wa ta'ala ya karba muna wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu